وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله فكرة لتاه بلوغ المرام مناجين كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض littafin al'imamu ahmad bin ali ibn hajarin al'askalani wanda ya rasu a alƙahira hijira na da shekara 852 wato shekaru 584 da suka shige rahimahullahu ta'ala za mu ci gaba karatu insha Allah daga hadisi na 463 kuma wannan darasi yana karantar da mu hukuncin hada salloli guda biyu ga matafi hukuncin hada salloli guda biyu ga matafi wa an anasin radiyallahu anhu an karbo hadisi daga anas bin Malikin, Allah ya kara masa yarda kana rasulullahi sallallahu alaihi wa anas bin malik yace manzon Allah ya kasance idar ta halafi safarihi idan ya ci gaba a cikin tafiyarsa idan aka ce idar ta hala akan ce irta halal ba'iru bi ma'ana tsara wa maba wato idza tsara idza tsara annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarihi idza maba fi safarihi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiyarsa wato ya fara tafiya ke da kabla an ta ziga shamsu kafin rana ta karkata idan aka ce ta ziga ma'anar ta malati shamsu kabla an ta mila shamsu ya'ani kabla zawali idan aka ce kafin rana ta karkata ana nufin kafin rana ta bar tsakiyar sama domin idan aka ce zai gu shamsi ma'anarsa mailuha an wasati sama ila janibin maghrib lokacin da rana take tsakiyar sama in ta karkata ta fara wato gangarawa ta yamma lokacin ne a zahar yake shiga kamar yadda ya zo cikin tufatul ahwazi mujallar na uku shafi na 98 wato idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya ya fara tafiya kafin rana ta bar tsakiyar sama idan aka ce kafin rana ta bar tsakiyar sama ana nufin kafin ya yi. saboda idan rana ta bar tsakiyar sama ai lokacin a azhar ya shigo kenan Anas bin ce a akhara dhuhra ila waqti al idan tafiyar an fara yin ta kafin lokacin zahar, to annabi sallallahu alaihi wasallam yana jinkirta zahar, ba zai yi ta ba har zuwa lokacin la'asar idan lokacin la'asar ya shigo sun manazala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauko daga kan abin hawansa fa jama'a bainahuma sai ya hada tsakanin sallolin nan guda biyu da sallar azhar din da kuma ita sallar la'asar wato abinda Anas bin Malik yake cewa domin bayanin ta fili yake idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ya fara tafiya kafin lokacin azhar ya shigo wato lokacin azahar ya taras da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taras da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin tafiya to annabi ba zai yi azahar nan ba sai jinkirta azahar sai lokacin la'asar yayi sai hada ya yi su fa in zagati shamsu idan ranar ta riga ta gusa ta riga ta karkata daga tsakiyar sama qabla an yartahila kafin ya fara tafiya din wannan shine bayani ne idan rana ta riga ta matsa daga tsakiyar sama wato a zahar yayi kenan kabla an taziga shamsu kabla an hila kafin ya fara tafiya sallar buhura sai ya sallaci a zahar kaga ba a ce zai hada da la'asar ba sai ya sallaci a zahar kawai sun marakiba sannan ya hau abin hawansa wannan hadisin shine mafi inganci ta wajen bayanin matsala ta hada salloli ga matafi hadisin anas bin malik muttafaqun alayh wato yana sahihul bukhari kitabu tafsir salati babu idhar tahala ba'da ma zakati shamsu salla dhuhra thumma rakiba hadisi na 1111 hadisin nan yana bayani karara annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi tafiya idan lokacin sallar azhar ya riga ya shigo to ba zai hada azhar da la'asar ba sai ya azhar ita kadai amma idan ya fara tafiya lokacin azahar bai yi ba saboda haka lokacin azahar ya tarar da shi yana cikin tafiya to ba zai tsaya yi azahar din a lokacin ba sai ya jinkirta azahar har zuwa lokacin la'asar sannan ya sauko ya hada su yayi lokaci guda wannan hadisin yana karantar da mu hujja ta jam'u ta'khir hada salloli guda biyu ta inda za a jinkirta su zuwa lokacin na biyu shi shine jam'u ta'khir idan aka ce shi ne a haɗa salloli guda biyu a lokacin na farko domin azhar da la'asar suna tarayya a lokaci guda idan aka ce a jinkirta azhar zuwa lokacin la'asar sannan a yi su tare wanda shi ake kira jam'u ta'khir an haɗa sallah amma ta jinkirta sallan farko aka haɗa ta da biyu idan aka ce jam'u taqdim fa shine a yi azahar da la'asar a lokacin azahar kafin lokacin la'asar amma wannan hadisin yana gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zahiri na san hadisin yana nuna cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallan azhar yayi ba zai hada ta da la'asar ba ba zai hada ta da la'asar ba amma yana da kyau mu gane kafin ya fara tafiya kenan saboda haka yasa ibnu usaymin majmu'u fatawa mujallal na goma sha biyar shafin gari uku da arba'in da shida me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai fara tafiya lokacin sallar azhar yayi ba zai hada ta da la'asar yayi ba saboda ai hukuncin matafiyi bai riga ya hau kanka ba sai ka bar gari sai ka riga ka bar gari sannan za a ce kai matafiyi ne sannan saukin da aka yi wa matafiya ya hau kanka baka riga ka bar gari ba ibn al-usaymin yace tabda'u ahkamu safari idza faraqa al-musafiru wa talabu hukuncin tafiya wato hukunce hukuncen tafiya suna suna farawa ne a lokacin da ka riga ka bar gari ka riga ka bar kasa kharaja min amiri qaryatihi aw madinatihi ya riga ya fita daga garin da yake zama ko kauyensa sannan zai fara kasaru sannan saukin hada salloli amma yana zaune a cikin gari lokacin sallah yayi kamar misali yanzu kana so za ka yi tafiya amma gashi magariba ta yi baka riga ka fita ba da baka riga ka fita ba baka zama tafi ba Tun da magariba ta yi magariba sai ka yi abinda ana take karantar da muke. amma inda a ce ka fita kana cikin tafiya ne fa sai magariban ta same ka kana iya jinkirta magariban zuwa ga lokacin isha'i sai ka sauka ka hada su kai wato jam'u ta'khir shine mafi dacewa akan jam'u taqdim kuma wannan shine gaskiya babu shakka abinda Allah take karantar da mu ke jam'u ta'khir ya fi zama muhimmanci akan jam'u taqdim ko da ga wanda lokacin sallah ya tarar da shi yana cikin tafiya amma wanda bai riga ya fara tafiya ba ba shine hadisin Allah yake magana a kansa shi wannan babu wannan kan a kan shi mu ci gaba wa fi riwayatil to amma hadisin ya zo da wata riwaya sabanin wacce ta zo cikin sahih bukhari da kuma sahih muslim a riwaya ta al-imam al-hakim yana da littafin da ake kiransa kitabul arba'ina kitabul arba'in lil imam al-hakim ibn hajar yace bi isnadin sahih bi isnadin sahihi ko bi isnadin sahihin ya zo da isnadi ingantacce kaga anan ibn hajar ya tabbatar da ingancin wancan riwayar da ta zo cikin littafin al-imam al haka ma a cikin fathul bari sharhi sahih al-bukhari mujallad nabi shafi na 583 ibn hajar ya tabbatar da riwayar al-imam al-hakim din ita ma ta inganta cikin fathul bari haka nan zadul ma'ad na ibn al-qayyim al-jawziya a mujallar na farko shafin 477 Wadannan malaman sun tabbatar da riwayar al-imam al-hakim din hadisin Anas bin Malik har yanzu amma ba riwayar da ta zo cikin sahih bukhari da da abin sahih muslim ba wannan riwayar ta inganta a wannan riwayar da ta zo cikin littafin al-imam al-hakim Anas ya ce صلى الظهر والعصر ثم ركب to kaga an samu sabani ga abin da yazo cikin sahih bukhari wanda ya fara gabatarwa domin abin da Anas yake a farko shine idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi tafiya ya zama ya fara tafiyarsa kafin lokacin azhar yayi kaga kenan lokacin azhar ya tarar da shi yana cikin tafiya to zai jinkirta azhar sai ya hada ta da la'asar yayi a lokacin la'asar idan kuma lokacin da zai fara tafiya a zahar ne ya yi to ba zai hada da la'asar ba zai yi sallan a zahar din ne kaɗai wancan riwayar kenan amma a wannan riwayar fa sai ana sai ce kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara tafiya din zai yi sallan a zahar da la'asar zai hada su kenan wato zai yi jam'u takdim zai gabatar da su a lokacin azahar sun marakiba sannan ya hau abin hawansa yanda hadisin zo cikin littafin al-Imam al-Hakim annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idhar tahala qabla an tafi ga shams annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya fara tafiya kafin rana ta gusa daga tsakiyar sama a az zuhura ila waqt al sai ya jinkirta a zahar zuwa lokacin la'asar sun ثم نزل فجمع بينهما sannan ya sauko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakaninsu fa in shamsu qabla an hila, idan kuwa rana ta riga ta matsa daga tsakiyar sama kafin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara tafiya din sallar zuhra wal asra thumma rakiba sai sallaci zahar da la'asar din ya hada su ya musu jam'u taqdim sannan ya hau abin hawansa ya kama tafiya wannan riwaya kamar da muka ce ah, ibn hajar ya ce bi isnadin sahihin isnadin ya inganta yana fatful bari mujallar na bishafin 583 uh, ko da yake a cikin fatful bari ya kawo shakka game da tabbatan hadisin uh, wani wuri yana tabbatar da hadisin ya inganta wani wurin yana cewa fi subuti ha nazarun lakin malaman hadisi da yawa suna tabbatar da wannan riwayar ta al hakim ta inganta to amma abinda za mu fahimta a dan shine bayanin Anas bin Malik yana tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana jam'u taqdim kuma yana jam'u ta'khir amma idan yana cikin tafiya kenan ba wai kafin ya bar gari ba misali ka riga ka fara tafiya eh, kai tafiya eh, ka tafi inda zaka misali kana so ka je Kano ka riga ka isa Kano inda ka riga ka isa Kano dama kana matsayin matafiyi ne kana matsayin matafiyi misali zaka dawo lokacin azahar azhar yayi kana iya hada azahar la'asar dama can kai matafiyi ne amma misali wannan yana gwagwale da bai ma fara tafiyar ba bai ma fita zai tafiyar Kano ba shi wannan ba zai hada sallar ba saboda hukuncin matafiyi bai hau kansa ba sai ya bar garin kafin na hukuncin matafi yake kansa saboda haka hadisin anas yana karantar da mu ah, cewa idan mutum ya riga ya yi tafiya idan mutum ya riga ya tafiya yana da damar ya yi jam'u takdim ne riwayar al hakim yana da damar kuma ya yi ta ta'khir wanda ne hadisi mutafakun alai ta ibn hajar ya kawo riwaya ta uku har yanzu yace wali abinu ayn a wurin al ahmad bin abdullahi al-asbahani shine ake kira abu nu'aym alkunyarsa ya shahara da abu nu'ayn mai littafin hilyatul auliya shi ma babban malamin hadisi ne al'imam abu nu'ayn sunansa ahmad bin abdullah al-asbahani ya rasu a watan al-muharram hijira na da shekara 430 wato ya kai shekara 1000 da shida raguwansa da duniya a yau malamin hadisi ne yana da littafai da ya rubuta da yawa daga cikin littafan akwai littafin da ake kiransa al-musnadul mustakhraju ala sahihi muslim al-musnadul mustakhraju ala sahihi muslim shine ibnu hajar yake a littafin sa fi mustakhraj muslimin littafin sa da ake kira mustakhraj muslim abinda yasa ake kiransa al-mustakhraj wato malamin hadisi yana da wata hikima malaman hadisi na zamanin farko suna da wata hikima na gane ingancin littafi kamar misali hadisin sahihul bukari sai malami ya bi kowane hadisi na al bukari ya ruwaito shi da isnadin sa shi kansa ba isnadin al bukari ba domin al bukari ne ke haddasa wane an wane har zai isa ga sahabi to shi wannan malami zai bi shi isnadin ne haddasa na wane an wani har dai ya haɗu da wannan sahabi sabanin hanyar da al'imam bukari ya bi wato kamar cin sawun hadisi kenan na malami don a tabbatar da ingancin hadisi al'imam abu nu'aim yana daga cikin malaman da suka yi istikharajin sahihu muslim wato zai fitar da hadisi zai bi hadisi kowane hadisin da al'imam muslim ya ruwaito zai ruwaito shi ma dama can yana da hadisi zai ce wane ya karantar daga wane har ya isa ga wanda hadisin aka jingina shi gare shi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan littafin nasa al-musnad al ala sahih muslim ya warware hadisin al-imam muslim har sai da ya kai hadisai 3516 hadisan da ya fito da su a cikin wannan littafin to a cikin wannan mustakharaju muslim na al-imam abu nu'aym yace anas yace wannan kaga wata riwaya ce har yanzu riwaya guda uku ibn hajar ya kawo na hadisin anas bin malik riwaya ta farko ita ce ta al-imam bukhari da muslim riwaya ta biyu ita ce ta al-imam al-hakim wanda ita ma ta inganta riwaya ta uku ita ce ta al-imam abu nu'aym a wannan hadisin na anas bin malik yace kana idza kana fi safari anas bin malik yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana cikin tafiya kaga ya tabbatar mana ba wai zai fara tafiyan bane Allah ya samu gani wanda zai fara tafiya ba zai hada salloli guda biyu ba sai ya bar gari sai ya riga ya bar gari wannan sharadi ne eh, eh, sai dai idan abinda malamai suke cewa kamar yadda ibn al-usaymi ne faɗa ya sai dai idan mutum ya shiga wani yanayin da yake tsammanin idan bai hada sallolin nan a yanzu ba to ba zai samu damar yin wannan sallan ba idan lokacin na biyu ya zo saboda haka yana da damar ya hada su kamar misali mutumin da yake kano airport na kano a cikin kano yake don kana airport ba za ka hada sallah ba don har yanzu ba ka zama matafi ba amma wanda ke kamar nan abuja ko yake kaduna airport ba a cikin gari yake ba yana bayan gari ne saboda haka mutum yana da damar ya hada salloli saboda da zaran ka bar gida na karshe kaga ka zama tafi amma duk da haka hatta wanda ke zaune a Kano misali zai yi doguwar tafiya da idan bai hada sallolin nan a wannan lokacin ba karshe lokacin sallah ta biyu zai same shi yana cikin jirgin sama ba mamaki ya rasa wurin alwala saboda toilet din jirgi ba shi da tsafta larura irin wannan saboda haka ibnu ne ce babu laifi don mutum ya hada sallolin a lokaci guda kafin ya tashi kamar kuma mutumin da zai tafi a kasar kudu galibin motoci da ake suke fasinja na inyamurai na ibo waɗannan motoci idan lokacin sallah ya ba za su tsaya maka ba to yanzu da za a tashi lokacin azahar yayi kana da damar ka hada azahar da la'asar amma larura ce domin baka riga ka zama matafiyi ba bare wannan sauki ya samu gare ka amma asali saukin nan yana ga wanda ya riga ya bar gari Allah ya samu gane abinda Anas yake nufi Anas yake kana iza kana fi safari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana cikin tafiya ba zai fara tafiya ba idan yana cikin tafiya fa zalatish shams sai rana ta gusa daga tsakiyar sama lokacin azahar ya shigo kenan sallar zuhra wal asr jami'an dai sallar azahar da la'asar gaba ɗayan sun marta halatan ya ci gaba da tafiya kaga yayi jam'u takdim yayi jam'u takdim saboda yi sallar la'asar a lokacin azahar. wannan riwaya ta uku kenan saboda haka an samu riwayoyi guda uku na hadisin Anas bin Malik waɗanda suke tabbatar da saukin da Allah ya yi wa matafiyi na hada salloli imma ya hada salloli biyu din a lokacin na farko ko kuma a lokacin na biyu to wannan riwayar ta al-Imam Abu Nu'aym ita ma inganta ko da yake nan <clears throat> Ibn Hajar bai yi magana akan ta ba kaga da ya kawo hadisin al-Imam al-Hakim yace bi isnadin sahihin ya tabbatar da riwayar al hakim ta inganta amma da ya kawo riwaya ta imam abu nu'aym fi mustakaraji muslimin da yi korafi a kai amma a cikin fathul bari sharhin sahihul a mujallar nabi shafi na 583 ibn hajar yake wa sanadu hadhihi ziyadati jayyidun anan ya tabbatar da wannan isnadin shi ma yana da kyau kamar yanda yazo cikin subul salam na al-imam sana'ani a mujallar na uku shafi na ɗari da mujallar na farko shafin ɗari da arba'in da hudu yana cewa la maƙala fiha haka ma sharhi sunan abi dawud aunul ma'bud mujallar na hudu shafi na sittin da ɗaya al'azim abadi mai littafin aunul ma'bud ya ce fakat afadat riwayatul hakim wa riwayatu abu abi nu'aym subuta jam'i taqdim min mislihi min fi'lihi kaga an samu tabbacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana jam'u taqdim domin hadisin farko da ibnu hajar ya kawo yana tabbatar da jam'u ta'khir a jinkirta azhar a yi ta a lokacin la'asar shine jam'u ta'khir amma hadisin al-imam al-hakim riwayar al-imam al-hakim da riwayar al-imam abu nu'aym sun tabbatar mana jam'u taqdim idan lokacin azahar ya yi sai a haɗa azahar da la'asar a yi su a lokaci guda kaga an samu riwaya guda biyu kuma dukkansu sun inganta hakanan muhammad nasiruddin al-albani a littafin Irwa, galil ya yi tasirijin waɗannan hadisan kamar yadda ibn hajar ya kawo su a cikin bulugul maram yana mujallar na uku shafin 32 zuwa 34 yace faqad bayyana mimma sabaqa subutu jam'u taqdim fi hadisi Anas min turuqin salasatin anhu kaga ya tabbata kenan an samu riwayoyi ta hanyoyi guda uku daga Anas bin Malik game da cewa annabi yana hada salloli jam'u ta'khir yana kuma hada salloli jam'u taqdim saboda haka ya tabbata sunnarsa ce wannan babu makawa akai babu shakka akwai wasu riwayoyin ba wanda shi ibn hajar bai kawo a cikin bulugul maram ba wannan suke tabbatar da haka ɗin daga cikin waɗannan riwayoyi akwai hadisin abu juhaifa in ka duba sharhin sunan abi dawud mujallal shafi na 61 ya kawo riwaya ta sahabi da ake kiransa abu juhaifa asalin sunansa wahab bin abdullah yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam matasa ya ba da labari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin haji lokacin da manzon Allah ya tafi aikin haji ya ce kharaja rasulullahi bil hajira ila al batha annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita lokacin da rana ta yi zafi ya tafi al batha al batha wani kwari ne da yake makka ana kiransa al'abutahu kuma ana kiransa albakuha <clears throat> wato bayan an yi jifa a rana ta goma sha uku rana ta goma sha uku shi ne <clears throat> domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaggauta barin mina ba a lokacin da aka yi aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta zamansa a mina sai da ya yi jifa a rana ta goma sha uku rana ta goma sha uku bayan ya yi jifa to sai ya bar mina ya gangaro daga wurin jifa ba kuma makka ya tafi ba sai ya taho a wannan gudun da ake kiransa albatuha akan kira shi al'abutahu kuma akan kira shi al wanda ya fi shahara da wannan sunan a yau al wani kwari ne da ke tsakanin mina da makka a nan ne makabarta makabarta tsohuwar makabartan maka take annabi sallallahu alaihi wasallam bai karasa makka ba yana tsakanin mina da makka sai ya tsaya yayi zango shine Abu Juhaifa ya bada labarin wannan tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanda malamai da yawa suna cewa sunna ne amma a yau mafi yawan musulmai musulma san da wannan sunnar ba saboda mina da makka sun riga sun haɗe mina da makka sun riga sun haɗe don haka idan an yi jifa rana ta goma sha uku mutum kawai komawa maka yake alhali sunna ne kafin a koma makkan sai an tafi wannan guri almuhassab nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya nan ya kwana ah, saboda haka shi abu juhaifa ya bada labari ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam da rana ta gota yana albatuha lokacin da ya tafi wannan guri فتوضأ يي الولا فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ya sallaci azhar da la'asar ya hada su raka'o'i bibbiyu ya ce wa baina yadayhi anzatun a gabansa akwai kifiya da aka kafa an sa sutura annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jam'u taqdim saboda yayi azhar da la'asar a lokacin azhar hadisin yana sahihul bukhari babu suturatul imam liman khalfahu da kuma sahihu muslim kitabu salati babu suturatul musalli kaga wannan hadisi na Abu Juhaifa ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jam'u taqdim hadisin kuma muttafaqun alaihi kamar yanda yazo a hadisin Anas bin Malik wanda Ibn Hajar ya fara kawo shi a cikin bulugul mara wato wannan ya tabbatar da cewa jam'u taqdim sunna ce ingantacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka yasa ibn eh, al-imam an-nawawi sharhin hadisin abu juhaifa wato a cikin sharh sahih muslim juz'i na 1468 yace fihi dalilun ala al-qasr wal jam'i fi safari wannan ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallarsa a cikin tafiya yayi kasuru sannan kuma ya hada salloli sannan yace wa innal afdala liman arada al-jam'a wa huwa nazil ula an yuqaddima ath-thaniyata ila al-ula idan ka taho guri kamar misali kai ne ka tafi Kano al-Imam an-Nawawi yace da ka tafi Kano dama iya Kano zaka sai Allah ya dafa iso Kano a lokacin azhar al'imamun nawawi ya ce to abinda ya fi dacewa gare ka ka haɗa la'asar da azahar ka riga ka iso kano ɗin amma ka haɗa su a lokaci guda wa amma man kana fi waktin ula sa'iran amma idan ya zama kana cikin tafiya <clears throat> ka isa kano ba baka riga ka isa kano ba sai lokacin azahar yake sai ce a sunnar manzon Allah abinda ya fi dacewa gare ka al ta ta'khirul ula ila waqti saniya. shine karkace barin sauka tun da azhar yayi barin sauka in hada azhar da la'asar la idan kana cikin tafiya lokacin sallan farko yayi to karka yi ta ka jinkirta ta ka hada ta da sallah ta biyu shine mi dacewa to kaga wannan sunnar ma sai zama jama'a da dama sun jahilce ta domin abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mina ya tafi al-muhaffaf dama kuma wurin da ya tafi kenan ba wai zai je maka bane la annabi sallallahu alaihi wasallam bai shiga maka ba nan ya taho al-muhassab daga nan al-muhassab ya tafi jifa daga nan ya juya ya wuce madina saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da da zaran an gama aikin haji mutum yayi maza ya bar garin makka to dama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mina nufinsa ya isa al-muhassab yana kuma isowa al-muhassab wanda nan ne zai tsaya lokacin azahar ne in ji abu juhaifa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala ya sallan azahar da la'asar raka'o'i biyu ya haɗa su kaga ya jam'u takdim duk da cewa ya iso inda yake nufin zuwa amma dai tun da yana nan a matsayinsa na matafi inda a ce ya dawo madina ne kaga ba zai ci gaba da yin kasur ba saboda ai wanda ya dawo gida ba hukuncin tafiya kuma a kansa ya riga saukin da aka yi wa matafi ya riga ya faɗi gare shi akwai hadisai da aka samu na jam’u takdim da yawa babu shakka shi da ibn hajjar ya kawo riwaya guda biyu ɗin da riwaya ta al’imamu al’aƙim da kuma riwaya ta al’imam abu nu'aim suna tabbatar da jam’u takdim sannan riwaya ta farko da ya kawo mutafakun alaiha wanda riwaya tana tabbatar da jam’u ta'afir akwai hadisun abdullahi ibn abbas wanda yana cikin musnadul imam ahmad don haka akwai hadisai da ɗan dama waɗanda sun tabbatar da ingancin haɗa salloli biyu a lokacin na farko da kuma haɗa su a lokacin na biyu malama hadisi sun yi sharhi a kai kamar ibn hajjar a fathul bari mujallar na bishafin 583 aunin ma'abud mujallar na hudu shafi na 61 saboda haka yi sa mai littafin aunin ma'abud ce wa ila jawazil jam'i musafiri taqdiman wa ta'khira dhahaba ash-shafi'i wa malikun wa ahmad wa ghayruhum saboda haka da al'imamu shafi'i al'imamu malik al'imamu ahmad da wasu malamai saboda waɗannan hujjoji da muka karanta suka ce ashe babu laifi don kayi ta takdim haka ma babu laifi don kayi jam'u ta'khir al-imam abu hanifa ne aka ɗan samu matsala gare shi amma galibin malaman sunna saboda waɗannan hujjoji sun tabbatar da ingancin haka ne wannan ita ce matsala ta farko da ibn hajar ya fara gabatarwa matsalar hada salloli biyu a halin tafiya hada salloli biyu a halin tafiya kada cikin tafiya ka hada azhar da la'asar a lokacin azhar ko ka hada azhar da la'asar a lokacin la'asar kaga ya tabbatar mana da cewa idan dai kana cikin tafiya ne to abinda aka fi dace aka fi so gare ka shine hadisin Anas wanda yazo cikin sahih Bukhari da kuma sahih Muslim me aka fi so gare ka jam'u ta'khir saboda haka yasa ya fara kawo hadisin shi idan kana cikin tafiya abinda aka fi so gare ka shine kar ka hada sallolin a lokacin farko ka jinkirta su gaba ɗaya saboda ya fi zama sauki gare ka amma idan ka riga ka isa inda zaka me aka fi so gare ka jam'u taqdim ka hada sallolin guda biyu zaka ce ah, to wanda zai je Kano ya riga ya zo Kano a lokacin azhar dan me zai hada azhar da la'asar na'am ai akwai abin da ya kawo ka gari tunda akwai abin da ya kawo ka garin kuma hada sallolin sauki ne gare ka to babu shakka zaka fi samun sauki idan ka hada su daga zuwan ka gari sai ka hada azhar da la'asar kai su a lokaci guda sai ka ci gaba da harkar ka sai ka gama harkokin naka ba tare da kana da tashin hankali ba saboda haka sauƙi ne dama aka yi wa matafi kuma sauƙin baya tabbata kamar a ce mutum ya isa ma inda za shi na haka ba laifi ba ne to sannan ga hadisin mu'azu dan jabal wanda shi yake tabbatar da hukuncin mutumin da zai hada salloli bayan ya isa inda za shi wannan shi ne matsala ta biyu <clears throat> na'am bukaranta wa an mu'azin yallahu anhu an karbo hadisi daga mu'azu dan jabal Allah ya kara masa yarda <clears throat> qala kharajna ma'a rasulillah mu'azu yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi gaswati tabuka a yakin tabuka mun riga mun je tabuka din fa kana yusalli dhuhra wal asr jami'an ko da yake a wannan riwayar bai faɗi hakan ba yasa ake kiranta riwaya ce mujmala a dunkule take wannan riwaya ita ce ta farko mu'azu dan jabal ya ce mun fita zuwa yakin tabuka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana yusalli dhuhra wal asr jami'an manzon Allah ya kasance yana hada azhar da al'asr yana yin su gaba daya a lokaci guda wal maghriba wal isha jami'an yana hada maghriba yayi ta da sallar isha a lokaci guda dama waɗannan salloli guda hudu sune ake hada su a hada zahar da la'asar a hada maghrib da isha'i rawahu muslim wato hadisin yana sahihu muslim kitabu salatin musafirin babul jam'i bayna salatayn fil habari fil habari hadisin 706 asalin hadisin an samu riwaya daga abdullahi bin abbas kamar yadda aka samu daga mu'azu dan jabal abdullahi bin abbas duk hadisan suna sahihu muslim a wuri guda abdullahi bin abbas ya ce da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'a baina salati fi safaratin safaraha fi gazwati tabuta abdullahi bin abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin salloli biyu a wata tafiya da yayi wato lokacin da ya tafi yakin tabuka fa jama'a baina zuhri wal asr ya hada tsakanin azhar da al wal maghribi wal isha ya hada tsakanin magriba da isha shine sa'id ibn jubair <clears throat> yace fa qultu li ibn abbas sai na tambayi abdullahi ibn abbas ma hamalahu ala zalika me ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam sa yana haɗa sallah bayan an ita inda za a je qala sai abdullahi ibn abbas yace Allah alla yuhrija ummata annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin kada ya kuntata ma al'ummarsa wato kada ya cutar da al'ummarsa kada al'ummarsa su samu kunci saboda aka yi aka yi musu wannan sauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya isa tabuka ya riga ya isa tabuka dama inda za a je kenan ayyaki. to tunda an je an je inda za a amma kuma duk da haka manzon Allah bai daina hada sallolin ba wannan yasa fa'id ibn jubair yake tambayan abdullahi ibn Abbas me yasa manzon Allah bai daina hada salloli ba bayan kuma gashi ya isa inda za shi shine abdullahi ibn Abbas yace eh abinda annabi yake nufi shine kada al'ummar ta samu kunci a matsayinka na matafi kada a samu wani takura tare da kai wajen bautan Allah to wannan hadisin na mu'azu ya zo a dunkule amma akwai riwaya ta al'imam abu dawud da riwayar al'imam tirmizi na hadisin mu'azu ɗin saɓanin wanda ya zo cikin bulugun mara saɓanin riwaya ta al'imam muslim a riwayar al'imam abu dawud da kuma riwaya ta al'imam tirmizi mu'azu jabal ya bayyana filla filla abinda yake nufi da cewa manzon Allah yana haɗa zahar da la'asar da kuma magariba da isha'i yace ina rasulullah sallallahu alaihi sallam kana fi gazwati tabuka Lallai manzon Allah ya kasance a yakin tabuka idza zagati shamsu idan rana ta matsa kan ba an hila kafin ya yi tafiya jama'a bayna zuhri wal asr sai ya hada tsakanin azhar da la'asar wa in yartahil qabla an taziga ash-shamsu akhara az-zuhra hatta yanzila lil asr in ko ya riga ya yi tafiyan kafin rana ta gusa daga tsakiyar sama sai ya jinkirta azhar ya hada ta da la'asar wa fil maghribi mislu zalika haka ma magriba idan ta zo yana mata haka in gabati shamsu qabla an yartahil idan rana ta buya kafin yayi tafiya to jama'a bainal maghrib wal isha wa in yartahil qabla an takiba ash-shamsu akhara al-maghrib hatta yanzila lil isha thumma jama'a bainahuma wannan a halin tafiya ke amma bayan ya riga ya isa fa bayan ya riga ya isa manzon Allah bai daina hada tsakanin sallolin ba wannan dalilin yasa ibn hajar ya kawo hadisin al-imam muslim a halin tafiya manzon Allah yana hada tsakanin azhar da la'asar magriba da isha'i sannan bayan an isa tabuka din ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai daina hadawa ba an samu hadisin uh, kamar yadda aka samu riwayar mu'azu dan jabal abdullahi bin abbas sayyidina ali abdullahi bin umar anas bin malik abdullahi bin amr aisha usama bin zaid jabir bin abdullah in ka duba irwaul galil uh, hadisin 578 da kuma sahihu sunan abi dawud hadisi na tara. wanda yana tabbatar da cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kowane yayi jam'u taqdim kuma yayi jam'u ta'khir sannan lokacin da aka yi ta tabuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da hada salloli yana hada salloli ba wai ya daina bane akan haka yasa albani marigayi muhammad Nasiru al-albani littafin silsilatu sahiha hadisin 164 yi bayanin mas'alar da ta shafi haɗa salloli ce na ɗaya waɗannan hadisai suna tabbatar da jawazun jam'i bayna salatayn fi safari daidai ne matafiyi ya haɗa tsakanin salloli guda biyu idan yana cikin tafiya walau fi gairi arafa wa ba wai sai a filin arafa ko a muzdalifa sannan mutum zai haɗa salloli ba ce wa huwa mazhabu jumhurin ulama wannan ita ce mazhabar galibin malaman sunna in banda al-imam abu hanifa al abu hanifa yana cewa ana hada salloli ne kawai a arfa da musdalifa amma bayan wannan sai dai a sai dai a hada hada wanda ake kira jam'us suri jam'us suri shine ta'khiru zuhri ila qurbi waqti al a jinkirta la'asar sai kusan lokacin azahar a jinkirta azahar sai kusan shigowar lokacin la'asar sai a haɗa su a yi kaga kenan kamar dai an jinkirta azahar ɗin sannan an gaggauta la'asar wato an haɗa su a lokacin ƙarshen lokacin azahar farkon lokacin la'asar haka nan magariba da isha'i wanda shi ake kira jam'u suri wanda ba shi da asali a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin hadisan nan suna tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta azhar zuwa lokacin la'asar ya gaggauta la'asar yayi ta a lokacin azhar saboda ka babu wani dalilin da zai sa a ce akwai wani jam'i da ake kiransa jam'u suri bai da asali <clears throat> yace saboda khilafu zahiri min al-jam' idan ka ce akwai jam'u suri za a hada sallah amma hadawan suranta sauƙi aka yi uh, a hakika kuwa an yi kowace sallah ne a lokacinta jam'u suri ne a jinkirta sallar farko sai kusan shigowar sallah ta biyu a hada su a yi shi ne jam'u suri amma hakikatan abinda hadisai suka karanta da mu a jinkirta a zahar har zuwa ƙarshen ma lokacin la'asar ba dole bane sai a farkon lokacin la'asar don abin da hadisan da suka karantar da muke wanda wanda ne ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa anna al-garba min mashru'iyyatihi at-tayfir wa raf'u al-haraj me yasa aka ce masa shi yana da damar ya hada salloli biyu a lokaci guda saboda sauki gare shi saboda a dauke kunci ga matafi to idan ko aka ce matafi zai jan usuri to babu sauki gare shi domin an samar wahala don dole zai ringa kiyaye yaya ƙarshen lokacin azahar yake yaya farkon shigowar la'asar kaga nan babu sauki gare shi alhali abinda suna ta nuna kana da damar ka jinkirta sallar farko har ma karshen sallah ta biyu ka jinkirta la'asar misali eh, azahar ba za ka yi ta ba har lokacin la'asar ya shigo har sai lokacin la'asar ya kusa ƙarshen sa sai ka sauko ka hada azahar da la'asar ka yi wannan ya tabbata sunar mazan Allah to da ka ba ma'ana aiki da jam'u suri yace na biyu wa jam'a kama yajuzu ya yajuzu taqdiman waɗannan hadisai sun tabbatar mana shi haɗa sallah ɗin nan kamar yadda aka halatta ana da kana eh, iya gaggauta salloli guda biyu kayin su a lokacin na farko sannan kuma sun tabbatar mana kana iya jinkirtawa kowane mutum ya yi bai saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi sallam ba wanda shine ne masabar imam Malik al Shafi'i kamar yadda zo a littafin sa Kitabul Ummi mujallal na farko shafi na 67 da kuma al-Imam Ahmad bin Hanbal kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya faɗa yace galibin malaman sunna suna aiki da wannan fahimta cewa matafiyi yana da damar ya gaggauta <clears throat> salloli guda biyu ya yi su a lokacin na farko ko kuma ya jinkirta su yayi a lokacin na biyu sannan abu na uku ne, ya juzul jam'u fi hali nuzuli halal ne mutum ya ci gaba da hada sallah bayan ya isa inda shi, shine abinda hadisin mu'azu ya tabbatar mana kama ya juzu idza jadda bihi sayr yanda alibamu shafi ya faɗa cikin littafin sa kitabul umm wannan ita ce matsalar da aka samu sabani na fahimta a tsakanin malamai a kanta, wanda insha Allah ta'ala ita ce bayanin da zamu gabatar nan gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله matsalar da aka samu sabani tsakanin malaman sunna Allah mu dauke musu rahama shine ta wajen fahimtar hadisin nan wannan hadisin na 464 hadisin mu'azu bin jabal radiyallahu an mu'azu bin jabal yace annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai sun fita zuwa yakin tabuka fa kana yusalli dhuhra wal asr jami'an manzo Allah ya kasance yana sallar azhar da al-asr gaba daya ya hada su lokaci guda wal والعشاء جميعا isha sannan yana hada sallar magriba da isha ya yi su a lokaci guda wannan hadisi yana nuna cewa idan mutum ya tafi inda za shi shine kamar inda muka ba da misali tafiya Kano zaka je Kano ka riga ka isa Kano mun ji halalcin mutum ya hada salloli a lokacin da yake tafiya hadisai da yawa sun tabbatar da wannan kamar misali hadisin Anas bin Malik wanda ya zo da riwayoyi da dama wanda ibn hajar ya kawo cikin bulugul maram to amma wannan hadisin guda daya hadisin mu'az ibn jabal shine kadai wanda ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya isa tabuka amma bai bar hada salloli ba kaga ya bamu hukunci na biyu hukunci na biyu shine idan mutum ya isa inda za shi. zai ci gaba da hada salloli ka riga ka isa kano misali za ka yi kwana goma a kano za ka iya hada sallah a zahar la'asar ka rika hada magariba da isha'i har ka bar kano wanda shi ne matsala da da take da sabani wajen malaman sunna ta wajen fahimtar hadisin mu'azu dan jabal Allah ya kara masa yarda a nan malamai sun kasu kashi uku dangane da fahimtar wannan hadisi Eh, ibn taymiya littafin majmu'u fatawa mujallal 20 shafi na 64 yace wa amma idza kana nazilan fi waqtihi ma jami'an nuzulan mustamirran nuzulan mustamirran ka riga ta isa Kano ka sauka saukan da zaka dawwama a Kano zaka ci gaba da zama a Kano har ka gama abin da zaka yi misali فهذا ما ma alimtu ما يستدل به عليه alaihi حديث معاذ هذا ابن ibn yace ni a iya karatuna ban san hujja da ake kafawa da cewar mutum yana da damar ya ci gaba da hada salloli bayan ya tafi inda za shi ba in banda wannan hadisi na mu'azu an jabal shi kadai wannan hadisin shi kadai kuma hadisi na ingantacce babu shakka hadisi na ingantacce ya zo da bayani sosai wanda cikin bayanin har ma annabi sallallahu alaihi wasallam mu'azu na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai fito ya hada azhar da la'asar ya koma ya sake fitowa ya hada magariba da isha'i ya koma shine ibn tamiya yake ah tunda ana shiga ana fita kaga ya nuna ba tafiya ake ba an riga an isa inda za a je har an yi sansani annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga khaima ya limanci sahabbai a hada azhar da la'asar وأنه أخر الظهر ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل إلى بيته ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ابن تيمية فإن الدخول والخروج إنما يكون في المنزل kaga ya nuna cewa annabi ba wai tafiya yake ba ya riga ya isa inda zashi an riga an isa buka annabi sallallahu alaihi wasallam an yi an buga marhaima saboda haka manzon Allah yakan fito ya yi wa sahabbai sallah sai a hada azhar da al'asar ya sake shiga ya fito ya hada musu magariba da isha'i wannan ya tabbatar da cewa lalle ba a halin tafiya ake ba wannan ya tabbatar da cewa ba a halin tafiya ake ba don haka a nan ya sa aka samu sabanin fahimta kamar ibnul qayyim al a littafin zatul ma'ad uh, mujallar na farko shafin 189 yana kore tabbatan wannan sunna ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ai wanda zai yake halin tafiya shi aka masaukin hada sallah amma wanda ya riga ya isa inda za shi bai da wannan sauki ka riga ka isa inda za ka in kano ka dosa ka riga ka isa kano babu dalilin sauki tunda yanzu ka zama mazaunin kano ya ka ci gaba da yin salloli a lokacinsu na'am kasuru tana nan a kanka har dai ka bar gari za ka yi kasurunka idan za ka yi sallah kai kadai amma idan za ka bi jami za ka cika sallah tare da neman to amma ka haɗa sallan a zahar la'asar ka yi su a lokaci guda ka haɗa magariba da isha'i ka yi su a lokaci guda har ka bar garin da ka je ibn qayyim jawziya yana kore tabbatar wannan sunna ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine muhammad nasiruddin al-albani a littafin silsilatu sahiha hadithin 164 a sharhin hadisin yake martani da cewa wannan fahimtar ta ibn qayyim kuskure fahimtar ibn al-qayyim jawziya akan cewa mutumin da ya isa garin da yi nufin zuwa ba zai ci gaba da hada salloli ba wannan fahimta ba daidai bane saboda fahimtar tana karo da hadisin mu'az dan jabal hadisin mu'az dan jabal yana tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi tabuka amma bai bar hada sallolin nan ba bai bar hada azhar da la'afar ya hada magariba da isha'i Allah ya sa mu gane kuma ibn taymiya shi ma ya tabbatar da wannan uh, littafin majmu'u fatawa ya tabbatar da cewa lallai hadisin mu'azu shine kadai hadisin mu'azu an jabal shine kadai wanda ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da hada salloli a baya ga isa inda ya yi nufin zuwa ya riga ya sauka amma bai bar haɗa sallolin ba saboda haka sai ibn taimiyya ya ce in ka lura da ainihi yanayin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annal jam'a laysa min sunnati safari kal haɗa salloli <clears throat> ya bambanta da kasur shi kasuru idan dai ka riga ka bar gari to ba za ka bari yin kasar ba sai ka dawo wannan shi ne wannan ita ce fahimta masu inganci sauki ne gare ka za ka rika yin azahar raka a biyu la'afar raka a biyu isha'i a biyu amma haɗa salloli fa ibn taymiya ce bal yuf'alu lil haja ana haɗa salloli ne idan bukata ta taso sawa'un kana fi safari aw al habari yana cikin tafiya ne ko ko a baya cikin tafiya idan bukata ta zo don mutum ya haɗa salloli biyu ya yi su a lokaci guda ba a cewa ya laifi a kamar inda muka ce an samu fahimta kashi uku dangane da ci gaba da yin wannan sallah mai haɗa salloli ga wanda ya isa inda za shi fahimta ta farko ita ce mazhabar al'imamu shafi'i da kuma al'imamu eh, ahmad bin hanbal haka ma al'imamu malik waɗannan malamai akasarin malamai suna cewa wato kamar ba su aiki da ainihin hadisin mu'azu din nan saboda hadisin arufe bai yi bayani ba sai a wata riwayarsa amma wannan riwaya da ibn hajar ya kawo cikin bulugul maram ai kaga bata fito a fili ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya isa tabuka sannan yake hada sallolin ba saboda haka waɗannan malamai fahimtar su ita ce in kana cikin tafiya shine zaka hada sallah in ka riga ka isa inda za ka ji to ka daina haɗa salloli wannan fahimta suna da hujjoji a kai suna da hujjoji da suka kafa a kai domin kamar yadda ibn taymiya yake faɗa ai hadisi guda ne ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa inda zashi amma duk da haka bai bar hada sallolin ba shine hadisin mu'adh bin jabal hadisi guda ne sauran hadisai duk suna nuna cewa ba a haɗa salloli sai dai a halin tafiya waɗannan riwayoyin hadisai da muka karanta duk suna nuna cewa a halin tafiya ne matafiya aka yi masa wannan sauki saboda haka waɗannan mazhabobi suna cewa bai kamata ka haɗa salloli guda biyu ba sai idan tafiya ta tsananta gare ka yadda babu yadda za a yi ka sauko kai kowace sallah a lokacinta akwai dalilai waɗanda suka kafa masu inganci kwarai wanda in ka duba majimu fatawa na ibn taymiya mujallal na 24 shafi na 22 da fathul bari mujallal na 2 shafi 580 sharh an-nawawi ala sahih muslim mujallal na 5 shafi 220 da littafai na fiqh da dama wanda sun kafa hujjoji da su akai akwai dalilai da dama waɗanda suka tabbatar da wannan kuma an samu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ruwaito hadisai da suke nuna haka kamar misali akwai hadisin abdullahi bin umar abdullahi bin umar yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada salloli ne kawai idza jadda bihi sayr idan tafiya ta tsananta gare shi wato sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta tafiya kafin nan yake hada salloli kaga yana kore yiwuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yin sallah bayan ya isa inda zashi saboda haka yasa galibin malaman nan suke da fahimta cewa ka hada sallah a lokacin tafiya wannan shine ya tabbata sunnar manzon Allah amma in ka riga ka isa inda zaka ji to sai ka koma ga ainihin ayar alqur'ani inna salata kanat ala na kitaban mawquta kowace sallah da lokacin ta ka tsaya sai lokacin sallan yayi kafin nan zaka sako kai ibn qudama littafin al-mughni a mujallar nabi shafin 201 ya ce in a habba an yaji ma'a bayan salatai na fi waktin ula min huma jaza nazirin kana au sa'ira babu laifi don ka haɗa sallolin ko da ka riga ka sauka misali za ka je kano ka riga ka isa kano to tun da ka riga ka isa kano kana iya ci gaba da haɗa sallolin ya ce tun daga hadisin mu'azu ɗan jabal a halin tafiya za ka haɗa ka riga ka isa zaka hada don an samu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam an samu hadisai ingantattu da suke nuna cewa manzon Allah yayi haka saboda ka sai ibnu ya yake wa hadha qawlu aqain wa jumhur ulama'il madina wa shafi wa ishaq ibn al-munzir saboda hadisin abu tufayl kamar yadda muka ce hadisin abu tufayl wanda ya bada labarin mu'az dan jabal shine hadisin da ibnu hajar ya kawo a cikin bulugul maram kharajna ma'a rasulillah ama gazwati tabuka wannan riwaya ce ta al-imam muslim yana kitabul fadail babun fi mu'jizatin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin 706 mu'azu yake mun fita zuwa yakin tabuka lokacin da muka tafi shekarar da aka yi yakin tabuka fa kana yajma'u salata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hada salloli fa salla dhuhra wal asr jami'an ya hada azhar da la'asr thumma dakhala sai ya shiga thumma kharaja sannan ya fito ba'da zalika fa salla al maghrib wal isha'a jami'an sai ya sallaci magriba da isha'i a hade ka lura da lafazin hadisin mu'azu dan jabal summa dakhala thumma kharaja da zalika kaga ba tafiya manzon Allah yake ba to tunda an samu wannan hadisi ibn ya yake don haka don mutum ya tafi inda zashi bai bar hada salloli ba ba a cewa wannan mutum ya saba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ibn taymiya ya tabbatar da wannan shi ma ibn abdul barri mai sharhin muwaffa ya tabbatar da wannan yana cewa fi hada awdahu dalilin ala raddi ala man qala la yajma'u illa man jadda fi sayf wa huwa qati'un lil wannan ya katse dukkan wani hanzari ya tabbatar da cewa mutum yana iya hada salloli baya da cewa ya isa inda zashi wa kana aktsaru adatihi amma duk da haka sai ibnu abdul ya yace galibin al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam ma dalla alaihi hadisu anas shine abinda hadisin Anas ya mana ishara gare shi wato abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yi shine hada sallah a lokacin tafiya a halin tafiya a hada sallah wanda shine abinda ya tabbata cikin hadisai da yawa amma bayan ya isa inda zashi ya ci gaba da hada sallah wannan hadisi ɗaya ne sahabi guda ɗaya ya ba da labari shi shine mu'azu da jabal kamar inda ibn taymiya ya faɗa to don haka yasa ibn qudama sai ya ce mafi dacewa mafi dacewa shine kai sallah a lokacin ta in dai ba a halin tafiya kake ba saboda shine abin da galibin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da shi idan ka riga ka isa inda zaka je ka ajiye kasaru yace amalin bil ahadith kulliha ka ajiye ka ajiye hada salloli kai hada sallar azhar da la'asar a lokaci guda magariba da isha'i a lokaci guda ka daina wato ka rika yin kowace sallah a lokacinta ce fi dacewa amma idan larura ta zo ba kana iya hada su kai kamar misali mutum ya riga ya tafi inda za shi lokacin da ya isa kano ya zama yana da bukatar zai ga wani ganin wannan mutumin ba zai yiwu ba sai idan ya hada sallolin saboda ta yiwu nisan ko ko dadewa kafin ya samu ganin mutumin kaga an samu uzuri <clears throat> kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa tunda an samu uzuri babu laifi fahimta ta biyu ita ce ta alimam abu hanifa wanda shi gaba ɗaya yana cewa ba daidai ba ne ma a hada sallah da wata sallah sai fa kawai a arfa ko ko a muzdalifa amma jam'u suri babu laifi game da shi ya ba da hujja saboda akwai hadisin jabir bin abdullah wanda ya ba da labarin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin hajjinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada salloli a filin arfa a hadisin jabir sallat salataini bi arfa bi azanin wahidin wa iqamatain annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada salloli guda biyu a filin arfa akai kiran sallah guda daya amma akai iqama guda biyu lokacin da aka iso muzdalifa fa salla biha al-maghrib wal isha bi adhanin wahidin wa iqamatayn lokacin da aka iso muzdalifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci magariba da isha'i kiran sallah guda ɗaya iqama guda biyu walam yusabbih bainahuma bayyinatila a tsakaninsu ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta har dai alfijir yake to kafin na fita shi akai sallar asuba wannan hadisi ne wanda ya tabbata ya inganta ya zo cikin eh, labarin sahabbai da dama baya ga Jabir akwai Usama bin Zaid shi ma ya da labarin haka lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallah a arfa ya hada sallah a mustalifa saboda haka al-imam abu hanifa yace wannan kadai shine wanda ya tabbata tana yiwuwa waɗancan hadisai ba su isa gare shi ba tunda hadisan ba su isa gare shi ba kaga yana da uzuri amma dai fahimta ta farko ita ce fahimtar galibin malaman sunna akan cewa za ka yi wato zaka yi zaka hada sallah a halin tafiya idan ka isa inda zaka ka aje hada sallolin ka riga yin kowace sallah a lokacin ta sai idan uzuri ya taso sai dai idan uzuri ya taso kamar aiki da hadisin mu'azu dan jabal saboda abinda hadisin yake mana ishara da shi shine cewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai daina hada sallolin ba duk da cewa ya isa ta buka, kamar inda mu'azu ya bada labari wannan ya sa ibn taimi taymiya yake cewa a majmu'u fatawa mujallal 24 shafi na 23 fa mazhabu abi hanifa mazhabar al-imam abu hanifa annahu la yajma'u illa bi arfa wa muzdalifa ba zai hada sallah ba sai dai kawai a filin arfa da kuma muzdalifa wanda ita ce mazhabarsa sai fahimta ta uku ita ce fahimtar al-imam malik fahimtar al-imam malik annal jam'a la juzu illa liman jaddada hisairu wanda shi ne ainihin abinda masabar alimawu malik ta tsaya a kai duk da cewa an samu daga cikin malamai na masabar waɗanda ke da fahimta ta farko amma ainihin masaba ta alimawu malik ita ce ba a haɗa sallah sai a halin tafiya tafiyar ma sai idan ta tsananta idan tafiyar ba ta tsananta ba ba wahala aka samu cikin tafiyan ba to a yi haƙuri a yi sallah a lokacinta amma idan tafiya ta tsananta to sai a haɗa salloli biyu a yi a lokaci guda in ka duba littafin al-mudawwala ta eh, al-imamu malik mujallar na farko shafin gari biyu da biyar da mutumin fatawa na ibn taimiyya mujallar na ishirin shafin gari uku da sittin da mujallar na ishirin da biyu shafi na gari biyu da sittin alimamu malik yana cewa kada ka haɗa salloli guda biyu sai idan tafiya ta tsananta ba ma kowace tafiya ba sai tafiyar ta tsananta kafin nan zaka haɗa. shi ma yana da dalilai kamar yadda muka ce akwai bayanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan la'akari da ayar alqur'ani inna salata kanat alal mu'minina kitabun mawquta ita sallah tana da lokaci haka Allah ya faɗa tunda ya ce tana da lokaci ka tsaya ka yi sallah akan lokacin da shehi dacewa hada salloli biyu a lokaci guda sauki ne to saukin nan ya kamata mu samu hujja mai karfi suka ce akwai hujja a tun daga hadisin mu'azu ta ce to hadisin mu'azu shi kadai ne ya ruwaito wannan hadisi duk sauran hadisai da aka ruwaito daga manzon Allah ba ta nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da hada salloli baya ga cewar ya isa inda za shi in banda hadisin mu'azu al-imam malik yace ga misali da hadisin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati az-zuhri wal 'asr annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada tsakanin sallar az-zuhr da al-'asr idza kana ala dhahri sayr idan ya kasance akan doron tafiya ya kasance akan doron tafiya kaga yana kawar da yiwuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada waɗannan salloni alhaliya daga riga ya isa inda zashi wa yajma'u bainal maghrib wal isha wannan hadisin muttafaqun alayh yana sahih bukhari kitab tafsir salati yana uh, sahih muslim wannan dalilin yasa al-imam malik yace to ga bayanin abdullah bin abbas annabi sallallahu alaihi wa sallam yana hada sallah ne idan ya kasance ala zahari sairin akan doron tafiya sannan akwai hadisin abdullah bin umar shi ma sahabi ne abdullahi bin umar yake kana nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance ya jima'u bainal maghribi wal isha idza jadda bihi sayr manzon Allah yana hada tsakanin magriba da isha idan tafiya ta tsananta gare shi idan tafiya ta tsananta gare shi kaga bayanin abdullahi bin umar to idan da a ce bayan an isa ma za a iya ci gaba da hada sallah din ai abdullahi bin umar ba zai faɗi wannan ba da bai faɗi haka ba إذا جد به السير حديث شيما رواه البخاري في آه، كتاب تكثير الصلاة هكذا رواه الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين حديث لي متفق عليه حديث الإمام آه، عبد الله بن عباس الإمام البخاري يرويته حديث عبد الله بن عمر الإمام البخاري ده الإمام مسلم سيرويته إذا أكتش إذا جد به السير معنى إذا اهتم به وأسرع فيه idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ya himmantu akan yayi tafiya yana sauri ya isa inda zashi sai ya hada salloli kaga ba kowace tafiya ce ma annabi yake hada sallah ba sai tafiyar da ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya dage mata yana kokarin ya ga ya isa inda zashi wato tafiyar da ta zama akwai wahala a cikin ta idan tafiya babu wahala kamar abdullahi bin umar yana nuna cewa manzon Allah ya hada salloli. saboda haka al-imamu ya ce. Abdullahi bin Abbas ya tabbatar da cewa manzon Allah yana hada sallah ne kawai idan yana kan doron tafiya Abdullahi bin Umar ya yace manzon Allah yana hada sallah ne idan tafiya ta tsananta gare shi idan jadda bihi sayo, idan tafiya ta tsananta gare shi wato a al-amr wa jadda fihi idza ijtahada yani idza ijtahada fi safari idan manzon Allah ya dage ga cewa ya isa inda zai sannan akwai hadisin Anas bin Malik kana nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bayna salati al-maghrib wal isha'i fi safari kaga yace fi safari wanda yana kawar da yiwuwar a ce manzon Allah ya hada salloli alhali ya isa inda zashi hadisin shi ma yana cikin sahih al-bukhari kitabu tafsir as-salati babu al-jam'i fi safari baina al-maghrib wal isha saboda haka ibn hajar sai yayi sharhi yayi ta'aliki ga waɗannan hadisai domin al-Imam ya kawo su a jere hadisin Abdullah bin Abbas Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada salloli idan yana kan doron tafiya hadisin Abdullah bin Umar <clears throat> manzo Allah yana hada salloli idan ya dage matafiya sai hadisin Anas shine ya taho al mutlak annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada salloli idan yana cikin tafiya kaga shi Anas bai ce idan ya dage ma tafiya ba bai ce idan yana kan doron tafiya ba ya dai ce fi safari idan dai manzon Allah yana cikin tafiya yana hada salloli to al-Imam al-Bukhari ya jera wuri guda shine Ibn Hajar yace al-Imam al-Bukhari da ya kawo su kamar yana nuna cewa hadisan nan duka suna karantar da fahimta biyu din domin idan ka ɗauki hadisin anas bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada salloli a cikin tafiya wanda yake zai tafi Kano ya dawo ko da ya isa Kano ai ba a cewa ya bar tafiya yana cikin tafiya sai ya dawo gida kafin da za a ce ya gama tafiya saboda haka idan aka ce wanda ke Kano ya ci gaba da hada salloli bai saba ma hadisin Anas bin Malik ba amma idan ka koma ga fahimtar al Malik cewa ba za a hada sallah ba sai idan an dage matafiya ta wannan fahimtar ta zo ne daga hadisin abdullahi bin Umar wanda yake cewa kana sallallahu alaihi wasallam yajma'u bayna al-maghrib wal isha idza jadda bihi sayr ko ko hadisin Abdullah Abbas wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada salloli ne idza kana ala dhahri sayr idan ya kasance yana kan doron tafiya waɗannan hadisai guda uku kamar suna ba da fahimtar duka waɗannan matsaloli illa dai kowane malami yana la'akari da hujjar da tafi karfi a gudunsa. shi al'imamu malik dama ƙa'ida ce a masabarsa ya zama akwai hattara menene hattaran yake ishara gare shi hattara a nan shi ne mun riga mun sani ayar alkur'ani tana gaban komi ayar alkur'ani ta ce inna salata kanat alal na kitaban mawquta sallah tana da lokaci ga masu imani sallah tana da lokuta da Allah madaukaki ya tsara mata saboda haka masu imani suna kiyaye waɗannan lokuta to wannan ita ce ka'ida ita ce asali bai kamata kai sallah ba in lokacin ta bai ba to amma tun da gashi an samu hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya hada salloli kenan ya jawo la'asar ya yi ta a lokacin azahar ko ya tura azahar ya yi ta a lokacin la'asar haka ma magariba da isha'i tun da an samu hadisai a kai to babu shakka manzo Allah shi ke fassara mana ayata alqur'ani al-imamu malik ce to hadisan da suka yi maganar saukin gaba daya sai ka duba mafi yawa sun ce idan manzo Allah yana cikin tafiya ne tunda manzo Allah yana cikin tafiya ne to sai kai aiki da wannan amma cewa mutum ya riga ya isa inda zashi ya ci gaba da hada sallah hadisi guda ne wannan hadisi gudan yana kawar da ainihin saukin da ake nema a sama wa matafi tunda ka riga ka isa inda zaka saboda ka karka hada sallah shine mafi dacewa gare ka wannan shine fahimtar al Mali. kuma wannan fahimta ita ce ta Ibn Taymiyyah wanda yake fahimtar Ibn Taymiyyah domin yana cewa فليس القصر كالجمع بل القصر سنة راتبة قصر ba daidai yake da hada salloli ba shi kasur da zaran ka bar gida zaka ci gaba da yin kasur sai ka dawo amma hada salloli fa hada salloli ba sunna ba hada salloli ba sunna bane inji ibn taymiya menene yace rukhsatun ariba Sauƙi ne kan wani uzuri da ya bijiro maka an maka sauki ne saboda wani uzuri da ya bijiro maka tun da haka tun da dalilin uzuri ne aka ma sauki ba a cewa don kayi wannan kayi sunna la kasur ita ce sunna domin babu halin barinta domin ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da zaran ka bar gida zaka ci gaba da yin kasur har ka dawo amma hada salloli fa idan akwai uzuri ka hada in ba uzuri ka bai wanda shine fahimtar al-Imam Malik idan akwai uzuri ka hada idan babu uzuri to ka bari ibnu taymiya yake wa man sawwa min al bayna al-jam'i wal qasr wanda ya dauka da sallar kasuru da hada salloli hukuncin su guda ne yace fa huwa jahilun bi sunnati rasulillah duk wanda ya dauka matsayin su guda ne to babu shakka ya jahilci sunnar manzon Allah wa bi aqwali ulama'il muslimin da kuma maganganun ah, magabata ah, wanda babu shakka kusan galibin malamai hatta malamai na zamani na yanzu waɗanda muke ishara da su manyan malamai kamar bin baz shi ma wannan ita ce fahimtarsa don ya zo cikin majmu'u fatawa wa rasailihi mujallal na goma sha biyu shafin dari biyu da tisin da bakwai ya ce innal jam'a lil musafiri waqtin nuzul la ba'sa bihi babu laifi za ka je kano e ka isa kano ka ci gaba da haɗa sallah a zahar la'asar magariba da isha'i idan za ka yi sallah kai kaɗai ke sai ce walakin tarkuhu afdalu sai dai karkayin shi yafi dacewa kaga an dawo ga fahimtar al-Imam Malik kenan babu laifi don kai me yasa aka ce babu laifi don akwai hadisin Mu'adh dan Jabal me yasa aka ce ka bari shi yafi dacewa saboda ai akasarin hadisai da suke tabbatar da ainihin sunnar manzon Allah wajen tafiyarsa ai annabi yayi tafiye-tafiye da yawa ya yi tafiye-tafiye kamar misali <clears throat> ya taho fasko makka ya yi kwanaki a makka kafin ya tafi ya tafi yaƙensa wanda akan samu ya zauna a wuri ya yi kwanaki da dama amma ba a taɓa samu hadisi da ya bayyana cewa manzon Allah ya isa inda za shi ba wai a halin tafiyar ba ya riga ya isa inda za shi ya ci gaba da haɗa sallah in ba hadisin mu'azzin jabal ba kamar yadda ibn taymiya ya faɗa to kaga ya nuna cewar ba za a ta hadisin ba ya tabbata babu shakka amma abin abinda ake cewa tana yiwuwa akwai uzurin da ya sa manzon Allah ya hada sallolin amma asalin sunnarsa da ta tabbata cikin hadisai masu yawa suna nuna cewa a halin tafiya ne aka yi wa matafiya sauƙin ya hada sallah don haka in ka ce za ka in ka ga wani mutum yana hada sallah bayan ya isa inda za shi karka yi fada da shi kamar yadda bin bazu yake cewa babu laifi walakin tarkuhu afdalu sai dai kada yayi shi yafi dacewa haka nan ibnu al-usaymin ibnu al-usaymin a littafin sa sharh al-mumti yace afahihu anna al-jam'a sunna idza wujida sababu idan dai aka samu dalilin hada sallah to babu shakka sunna ne idan dai aka samu dalilin hadawa babu laifi tunda manzon Allah ya taba yi ya ce na farko annahu niru khafillah yana daga saukin da Allah madaukaki yawa matafiya idan Allah ya sauki kuwa ya kamata a ce an karbi saukin sa na biyu annafihi iftida'un bi rasulillah an yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idahu kana yajma'u inda wujudi sababin mubihi lil jam'i manzon Allah yana hada salloli idan aka samu dalilin hadawa don haka ba daidai bane mutum ya ce ba zai hada salloli ba ba daidai ba ne saboda sauƙi ne aka samu daga Allah a cikin majmu'u fatawa na ibn al-qusaymin nan kuma a mujallar na 16 shafin 23 yake wal musafiru ya lahu al-jam'u nazilan wa sa'ira shi matafiyi babu laifi ya haɗa sallolinsa a lokacin da yake halin tafiya haka ma lokacin da ya riga ya isa inda zaki lakinnal afdal liman kana nazilan min al-musafirin Allah ya jima'a illa li sababin kaga shi ma ya dawo ga fahimtar al-Imam Malik kamar inda Ibn Taymiyyah yake kan wannan fahimta haka nan bin Baz haka nan Ibn al mafi dacewa in babu sababi to karka hada waɗannan sallolin ka bari kai kowace sallah akan lokacin ka shefi dacewa domin galibin hadisai abinda suke nuna mana game da rayuwar manzon Allah suna mana ishara ne ga haka wala ce kamar misali in ka lura ya bada misali da zaman mina zaman mina wanda ya tafi aikin haji lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa mina lokacin da manzon Allah ya isa mina ana yin kaso amma ba a hada sallah me yasa saboda mina ba tafiya za a yi ba an zo ne a yi zango tunda an zo zango ne a wurin to ba za a ci gaba da hada salloli ba amma kasuru dai yana na a san matafi saboda haka wanda ya tafi aikin hajji zai gani har yanzu wannan ita ce sunna ga alhazai idan an je mina lokacin ya yayi za a hadu a yi sallar azahar, amma raka a biyu sai kowa ya tashi idan lokacin la'asar yi, sai a dawo a yi la'asar a biyu sai kowa ya tafi idan lokacin magariba ya yi, a zo a yi ta idan lokacin isha'i yi, a zo a yi raka a biyu sai kowa ya tafi kagatin da ba halin tafiya ake ba ana yin kowace sallah akan lokacinka amma a siffa na kasu wanda yana nuna maka ainihi yadda manzon Allah ya ne a tafiyar aikin hajjinsa ba a bari ba har zuwa yau Wani haza kana rasulullah la yajma'u mina ibn al-usaymin yace saboda haka yasa manzon Allah bai haɗa salloli ba a zaman mina walakin yaqtur salat rubaiya ila rak'atayn fa yusalli dhuhra rak'atayn fi waqtiha wal asra rak'atayn fi waqtiha wal maghriba salatan fi waqtiha wal isha'a rak'atayn fi wal fajra fi amma da aka tafi arfafa da aka je arfa ai arfa ba zama za a yi ba arfa ba wurin da za a zauna ba ne, tafiya ake za a dan huta ne a wuce akwai aikin da za a yi a wurin kaga akwai uzuri kenan akwai uzuri saboda haka tunda akwai aikin da ake so a yi a arfa wanda aikin shine wanda ya shafi zikirin Allah ya shafi addu'a to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada azhar da la'asar yayi su a lokacin azhar kaga da yake ba kwana za a yi a arfa ba akwai aikin da ke gaba sai aka hada su akai lokacin da rana ta faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallar magriba da isha'i a filin arfa ba sai aka jinkirta sai aka yi jam'u ta'khir sai da aka isa muzdalifa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauko ya sallaci magriba da isha'i ya hada su a lokaci guda sai ya kwanta yayi bacci da sallar asubahi lokacin da asubahi ke to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi aka yi sallar asubahi a farkon lokaci me yasa aka yi sallar asuba a farkon lokaci saboda akwai ibadar da take gaban alhazai a lokacin wannan ibada ita ce zikirin Allah har zuwa lokacin da rana za ta fito don sai rana ta kusa fitowa sannan za a bar muzdalifa a doshi wurin jifa su ashe kaga haɗa sallolin akwai dalilin da yasa manzon Allah ya yi su wurin da babu uzuri sai zama manzon Allah bai haɗa ba shine kamar zaman mina don haka yasa ibn taymiya yake cewa idan ka dauka hada sallah sunna ne kawai ko ba uzuri yace to babu shakka kana da jahilcin sunnar manzon Allah domin asali sunnar manzon Allah shine ba a hada sallah sai idan akwai uzuri sai idan akwai wata larura da ta bijiro saboda haka idan ya zama ka isa inda zaka je akwai wata larura da ta bijiro maka babu laifi don ka hada salloli amma in babu larura kai kowace sallah akan lokacinta wannan shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gaskiya ita ce fahimta mafi inganci kuma ita ce fahimtar ibn taymiya da bin baz ibn al-usaymin ah, da in ka duba majmu'u fatawa mujallal na 24 shafi na 63 ibn taymiya yace wa hadha dalilun ala annahu kana yajma'u ahyanan fi safari wa ahyanan la yajma'u a wasu lokuta manzon Allah yana hada sallah a wasu lokuta kuma baya hada sallolin wa huwa al rashin hada sallolin shi yafi yawa a rayuwar manzon Allah inda zaka zaka auna da lokutan da manzon Allah ya hada salloli a tafiyarsa da lokutan da bai hada sallolin ba bayan ya riga ya isa wanne ne yafi yawa yace ai akasari shine bai hadan ba domin hadisin mu'azu dan jabal shine kadai wanda yake nuna ya hada bayan ya isa inda zashi annahu lam yakun yajma'u bainahuma wa hadha yubayyinu anna al-jam'a laysa min sunnati safari kal-qasr bal yuf'alu lil hajati sawa'un kana fi safari aw aw al-habar fa innahu qad jama'a aidan fil habari li alla yukhrija ummatahu wato dalili ke sa a haɗa sallah amma haka kawai mutum ba zai haɗa ba yace kamar misali ka tafi inda zaka je فالمسافر إذا احتاج إلى الجمع جماعة سواء كان ذلك لسيره وقت الثانية أو وقت الأولى وشق النزول عليه أو كان مع نزوله لهجة أخرى كارغا كائسة إن ذاك جي أما دا كائسة كمر مثالي كانوا كائسة دي دي أزهر سيشي تؤي كان بكاتر هوتا وصبو دا غجية صبو دا غجية saboda ka sai ka ce ba za ma ka yi azahar ɗin ba sai a lokacin la'asar مثل أن يحتاج إلى النوم والاستراحة وقت الظهر كائفة كانوا ديدي أزهر أما كائفة كاجي in sallar za ka yi a lokacin za ka yi ta ne da gaggawa saboda ga ga gajiya sai ce to kana da damar ka jinkirta a zahar ɗin ka kwanta ka yi bacci ka nemi abinci ka ci sai lokacin la'asar ka tashi ka haɗa su ka yi su ya ce ila wakacin la'asari haka nan idan mutum zai isa misali a lokacin magariba yahtaju an yuqaddima al-isha'a ma al kamar misali ka isa lokacin magariba ka gaji kana son ka huta sai ce to ai babu laifi da ka jawo isha sai ka hada ta da magariba yi sai ka kwanta ka samu bacci kafin lokacin isha wannan sauki ne da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu kara hadisi guda biyu wa an ibni abbas an karbo hadisi daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma kada kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas ya ce manzon Allah ya ce la taqsuru la taqsuru salata fi aqalla min arba'ati burudin kada ku gajarta sallah tafiyar da ta kasa burudi hudu kada ku gajarta sallah a tafiyar da ta kasa burudi hudu in ka duba al-majmu'u na eh, al-imam an-nawawi mujallad na shafin 211 kullu baridin arba'atu farasiha idan aka ce al-barid guda daya yana da farfafi hudu saboda haka idan aka ce kar a gajarta sallah kada a yi kasuru sai tafiya ta kai burudi hudu kuma kowane burudi yana da farfafi hudu kaga 16 farsakha wato sai tafiya ta kai nisan farsakhi 16 sannan za a hada eh, sannan za a yi kaso sai tafiya ta kai nisan farsakhi 16 sannan za a yi kaso to idan aka ce kowane farsakhi kuma yana dauke da mil uku kowane farsakhi da mun riga mun faɗa a baya kowane farsakhi guda yana da mil uku falmajmu idan ka hada lissafi a burudi hudu din nan akwai samaniyatun wa arba'una mila mil 48 kenan wanda shine ya kama kilomita 63 kamar ah, wannan shine dalilin da yasa al-Imam Malik a mazhabarsa tafiya idan ta kasa nisan mil 48 ba za a yi kasar wannan hadisin shine madogaro a hadisin Abdullah bin Abbas kuma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali yace tafiyar burudi hudu min makka ila usfan kamar tsakanin maka ne da usfan ita usfan kilomita hamsin ne ta gabacin jidda tana nan har yanzu wannan garin usfan yana nan har yanzu tsakaninsa da jidda kilomita hamsin hadisin rawahu dara qutni da isnadin da'if kaga shi kansa ibnu hajar ya tabbatar da matsayin wannan hadisin. waye rawaito shi al imam zara isnadin sa yana da rauni ka duba wa'in takharijin mishkat hadisi na 1351 kuma wannan shine madogaron duk wanda ke cewa ba a kasuru sai tafiya ta kai mil 48 to ga hujjarsa shine hadisi Abdullah bin Abbas ya inganta Allah hadisin ba'ifun amma Ibn Hajar yake wa sahihu annahu mawqufun magana ingantacciya ita ce hadisin ba a jingina shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadisin ya tsaya ga abdullahi ibn abbas wannan fahimtar sa ce kamar yanda yazo sahihu ibn khuzaima yace kama akhrajahu ibn khuzaima kuma hadisin yana muwatta ta al-imam malik hadisin 344 al-imam malik yace balagahu labari ya iso gare shi anna abdullahi ibn abbas abdullahi ibn abbas kana yaksuru salata yana kasuru ne idan tafiya ta kai fi muslima bai da makka wa ta'if tafiyar da ta kai nisan tsakanin makka da ta'ifa sannan kuma tafiyar da take nisanta ya kai tsakanin makka da usfan wa fi muslima bai da makka wa usfan wa fi muslima bai da makka wa judda tafiyar da ta kai nisan tsakanin makka da jidda sai alimahu malik ya ce to wannan nisan shi ake kira zalika arba'atu burudin shine burudi hudu kowane burdi guda yana da farsafi hudu kowane farsafi yana da mil uku in ka yi lissafi eh, mil uku sau goma sha shida shi ke ba da mil arba'in da takwas wanda shi ne dalilin da ta kaji ake cewa ba a tafiya sai tafiya ta kai nisan wannan eh, wato tazara wanda kuma hadisin bai inganta ba babu hujja a kansa hadisi na ƙarshe wa an jabir radiyallahu ta'ala anhu an karbo hadisi daga jabir Allah ya kara masa yarda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam manzo Allah yace khairu ummati mafi alkhairin al'ummata alladhina idza asa'u istaghfaru sune wadanda in sun bata sai su nemi gafaran Allah Allah ka gafarta mana mafi alkhairin al'umma ta su ne idan sun aikata mummuna idan a fa'u wanda ya aikata mummuna sai ya nemi gafaran Allah wannan ya dace da ayar alkur'ani ya dace da ayar ta ko da yake hadisin bai inganta ba amma lallai duffa ce ta kware ga musulmi duk idan da mutum ya ya tuna cewa ya saba ma Allah to ya nemi gafaran Allah wa idza safaru kafaru idan sun yi tafiya sai su yi kaso wa afaru kuma su aji azumi mafi alkhairin al'umma ta su ne waɗanda idan sun yi tafiya suna yin kasur kuma suna aji azumi a kharaja ku tabrani fil awsat al-imam tabrani ya fitar da hadisin al-kitabin sa al-awsat hadisin 6732 ibnu hajar yace bi isnadin da'if hadisin yana da isnadi mai rauni eh, yana silsilatu da'ifa hadisin 3571 wa huwa fi mursali sa'id ibn al-musayyib wa huwa fi mursali sa'id ibn al-musayyab hadisin yana cikin mursal na sa'id ibn al-musayyab inda al bayhaqi muktasar a riwaya ta al-imam al bayhaqi wanda ya kawo ta a takaice hadisin bai inganta ba waɗannan hadisai ya jinkirta bayanin su saboda tayi ka iya samu kaga maimakon ya kawo su a farkon magana da ya akan kasuru saboda mahallin su kenan amma sai ya jinkirta saboda rashin ingancinsu amma kafin ya ƙara sababin sai ya ɗan kawo su don karka ɗauka ya manta ne amma ba su da wata ma'ana Allah ya gafarta mana kuskure Allah ta baraka wa ta'ala ya ba mu gada abin da muka faɗa daidai ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا